Masu mu da wannan maraicen Juma'a shida ga watan Nuwamba Assalamu alaikum barka da warhaka. Shirin yau da gobe na matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet. a dandalin voa.com da voahausa.com da kuma ta fm a birnin yamai kasar jamhuriyar nijar a rediyo amfani masu gabatarwa jamila kabiru fage da halima jibrau Dama dai duk Juma'a shirin yau da gobe shirin matasa kan mai da hankali ne kan fasaha, al'adu da nishadi. Kin haɗi gaskiya Jamila kuma yau muna tare da Rahama Sharif Abdulmajid masaniyar addinin Islama marubuciyar da ta rubuta littafin nan mai suna mace mutum mm. wanda har ma daga sunan littafin ne aka kafa wata kungiya mai suna mace mutum gaskiya to muna tare da ita za ta yi mana bayani haka kuma za mu buɗe layin waya ku kira mu tattauna da ita kai tsaye a wannan dandali na yau da gobe shirin matasa. Amma kafin nan za ku ji Malam Aminu Mai Dawa da filin karin magana, kuma karin maganar tamu ta yau ita ce, me yayi zafi ido ke cin wuta gira na fidda farin hayaƙi Ku kasance tare da shirin yau da gobe, shirin matasa. To da farko ga hilin karin magana tare da Mala Aminu Mai Dawa. Kamar yadda Jamila ta ce karin maganar yau shine me yayi zahi ido ke cin wuta gira na hidda wurin hayaki. Karin magana. Me yayi zafi ido ke cin wuta gira na fidda farin hayaki. to wannan abin da yasa ake za a yi amfani da wannan ma'anarsa abu ne idan a jinsin ku kuna tafiya bai ɗaya amma kune wa junan ku hasada babu wanda zai so wani ya ga wani ya ci gaba sai ya dinga ikirarin ko zan tafi ba ni da wani abu sai na ga wani ya dawo ko kuma ko zan zama ba na iya tafiya sai na yi kokari na kai matsayin wannan kuma ba za ka iya kaiwa ba kamar a hausance da ake cewa ba ka da kitson wanci ba za ka samu gashin wance ba baka da gashin wance ba za ka samu kitson wance ba mace mai gashi da yawa za ta samu kitso ta zana shi iya ranta wanda babu shi sa kuke ga a duniya ma ake masa attachment idan muka karwayo nan afirka abin da za mu ɗauke shi shine za mu ga cewa ya junan mata in aka karanci akasar mata da suke afirka hassada tana gudanuwa a jinsinsu ne ba sa so su ga a jinsinsu na mata suna ɗaukaka. To wannan irin abin yana ɗaya daga cikin abin da yake sa kake ganin cewa duk duniya inda mata suke ake danne su ake ba su rashin karfin gwiwa a kan cewa idan sun zo za su yi shugabanci a jinsin su ka ga matan sun zo sun saki su sai dai idan mace ta zama cewa hero ce ita ga kafura ba jinsin sa ba ta ce mata ke ta zarafin jinsin mata an ga tana cin kwalon mazaje tana gwagwarmaya da su to amma matan da za su haɗa kansu su kungiyanci ga baki ɗaya su daina sukan junansu da irin waɗannan hassasari daga cikinsu da ake saboda duk wanda zaka ga yayi rawa da bazar wani daga ta matan ake duk duniya mata sun fi kowa ba da gudunmawa walau zaɓe walau zuwa za a ce in dai za a ce a zo a ce mutane su zaɓa a al'ummance to maza 'yan rakiya ne mata su ne suke da wannan to kaga yanzu misali idan ka duba hatta a cikin mata waɗanda Allah ya ba su basira da karatu da kuma mata waɗanda suke a harkar sana'o'i mace ce za ta fara yi mata hasadar dan me ta yi kaza wanda ke in an ce ta so ki zo ki yi ke ba za ki iya yin wannan ba amma daga nan za a samu ƙugu shi sai ake cewa sai fango ya tsage dangare ke samun wurin shiga wannan sigar aka samo daga gurin mata aka zo aka danne su a duk duniya yanzu a faɗin duniya da za ki gani duk mulki da inda za a juya za ki ga mata a ƙasa dan menene ya ka haka saboda mata ba su haɗe kansu ba wannan yana wannan kishi ana hasada to irin wannan abin shi ne ya tarwatsa a duk duniya ya faɗaɗa kuka ga mata sun koma baya a a shekara talatin baya ai akwai t da america ta fara presenting anything boys can do girls can do better a nan aka fara ganin wannan muke siya ma muna sawa muna mamaki a Najeriya har mu ringa to mace za ta yi ban yau ba ga mata suna wanda kan ba mace ba ta cikin soja mace ba ta pilot duk wani abu da kika sani ɗaya namiji yana yi mace tana yin sai ta yi shi ma sama da haka idan ka gangaro mu nan ka dawo Afirka a sarauniyar zazzau ba mace ce Amina bata ta yaƙa ba ta ci mazan yaƙi yau amma dan menene suka zama a ƙasa saboda wannan hasada da suke yi wa junansu ba a so a ga mace ta wuce ta zama wata aba amma da ta fara daga jinsin matan za su zo su yi sai na kalubalantuwanci kisisi na ta duk duniya mata suna da kaso wajen tamanin da biyar maza suna da sha biyar saboda haka shi sa suke tauyewa kansu da kansu a yau da matan duk duniya za su yi wani samina su yi organizing su haɗe kansu da mulkin duniyar za ta ga ya dawo hannunsa kuma da su za a dinga a ah, to don me namiji idan ya zo ana tinkawo ai mace ce mu an ce mu ne maza mu ne a haƙo da kaza to me yasa baka auren namiji dan uwanka ka zauna ka haihu da shi duk tinkawon namiji da zinarinsa da abin da zai yi miki ko ya nemo wani abu yana zuwa ya gama ci wanda yake so shi kenan ya zama a hannunsa sai yanda ta haka kuma ita kuma matar duk abin da ta so ga sarakuna ne ga masu mulkin ne ga masu siyasan ne da 'yan kasuwan ne in attajiranci ne mata ne suke da wannan hazaka saboda Allah ya musu wannan baiwar amma wannan hasadar da suka shigar da ita a jinsin su yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo musu na ƙasa a duk duniya suka zama cewa koma baya masalan ma idan ka dubi nan kamar Amurka ka dubi kasashen Turai ka dubi yanzu kasashen Europe mu dama Afirka ba a ta samu dan kono aka sai da kariya kuɗi ne mu dama ba wani abu muke tsagawa mu zo mu ci gashi za a yi ba sai a ce abin da an ga kasa kaza an yi kaza to tunda duk reno ne na nan daga nan gurin aka dinse abin ya samo asali ne saboda Allah ya yi wa mata baiwa da ni'ima sai wanda ya karatu ne zai gani shi yasa kika ga a zamanin da can ake cewa idan an haifi mace a yanka ta saboda irin wannan baiwa da Allah ya musu duk mutumin da ya nazari da hankalin kansa ya duba abin da na faɗa idan ka zauna sosai ka duba a siga ta karatu da Allah ya kowa za ki ga cewa mata su ne suke tafiya da duniya a to karshe ma da muka zo fiyayyen halitta annabinmu na rahama cewa ya mu nemi rabin ilimin mu a gurin Aisha ba mace ba ce irin wannan gwagwarmaya da abin nan hassada da ta shiga cikin mata ta farraka su abubuwa ya kasance ba a samu cika shine muke ganin cewa me ya yi zafi ido ke cin wuta gira na fidda hayaki fari in ido ya ci wuta ita kuma gira za ka ga tana fitan maka da farin hayaki to saboda haka me ya zafi a jinsin kaga da gira ido duk guri ɗaya ne saboda haka mata ne su gaba ɗaya me ya yi zafi hasada ta yawa har a su suke fitowa suke yaƙar kuma su in wannan ta ce marubuciya ce da ta rubuta sai ga mace ce za ta fara accusing ɗinta idan wannan ya fito a harkar kasuwanci ko a harkar kuɗi ko za ta nemi mulki sai ki ga mace ce za ta ba ah, a ni ba zan yi ba yaushe mata zan ringa gwagwarmaya da maza yaushe zan dinga kaza da sauransu to irin wannan shine muke amfani da shi muke cewa me yayi zafi ido ke cin wuta gida na fidda farin hayaki karin magana yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. Jamila, kamar da muka gaya masu saurari yanzu haka muna tare da Rahama Sharif Abdulmajid za mu tattauna tare da ita marubuciya ce kuma amince da waka bakin mai ita ta daɗi salamu alaikum malama rahama amin wa alaikum salam ina malama halima da malama jamila barkanmu da wannan lokaci barka dai muna miki sanne da zuwa wannan hage namu na yau da gobe to masha Allah ni ma ina munna da zuwa wannan fage yawwa za mu tattauna akan rubuce ki. amma da farin harkokin saurari wannan karin magana Kwarai kuwa, na magana mai ratsa zuciya. To me kika ji? <laughs> Eh da yake karin maganan yana da ɗan faɗi ya shiga wasu wajaje to amma da yake dai ana magana ne akan mata kamar yadda na ji malamin ya yi bayani ya karkata shi ainihin wannan karin magana ga halayen mata wato kamar na kishi a tsakanin junansu ko kuma hassada ko kyashi. Sosai haka ne. Eh, eh, ni yana da wani ɗan hange da na wannan abin da ya faɗa ɗin gaskiya ne yana aukuwa halaye ne da yakan auku a wajen mata sai ni ban ɗauke shi da sunan hasada ko kyashi ba domin mace ita a kowane lokaci wato kamar misali ce ta ƙasan afirka yankin afirka yankin afirka wani yanki ne da lokacin da duniya ta nike domin ta ci gaba yanki ne da yake bacci sai aka baro shi a baya wannan ya sanya akwai zaman kashe wando da wasu halaye na taka na cin dunduniyan juna tsakanin 'yan afirka kasashen afirka mm. tsakanin su junansu to haka mace take wato lokacin da duniya ta yunkura mutum da dabba kowane halitta ya tafi neman ci gaba mace na bacci bambancin baccin afirka shine sa ta baccin aka yi wato ba wai ita ta kwanta ta yi baccin ba. <laughs> Malama Rahama me kirke nihi da sa ta baccin aka yi? Yawwa, Mace ta zo wato tare da wani halitta wanda shi ne namiji, wanda bisa tsari da Ubangiji ya yi su ko a koyarwarmu na addinin Musulunci wanda ya dace da mafi yawan addinai na sama. baki da Allah Ubangiji na cewa ya halarci wani rai. sannan sai ya fitar da ɗan uwan wannan rai ɗin daga jikin shi aya ce ta ƙwar'ani sannan kuma ya fitar da halittar maza da mata a cikin wannan rai ɗin to kin ga lokacin Allah yana magana akan cewa lokacin da ya yi wannan rai ɗin har ya fitar da wani rai daga jikin shi bai ce masa mace ko namiji ba illa sai bayan ya yi wannan rai guda biyu sai mace da namiji to wannan yana nufin cewa wato taimakekeniya da zamantakewa tsakanin waɗannan rayuka guda biyu da suka haɗu suka gudana suka samar da namiji da mace wato akwai partnership hmm. amma sai zama eh, tsakanin maza da mata ɗin babu wannan taimakekeniya ɗin sai dai wai dole a samu da babba da karami wato da na gaba da na baya hmm. a wannan tafiya na gaba da na baya ɗin bahaushe ya ce wanda riga ka kwana ya riga ka tashi to sai namiji ya zamanto cewa ya yi saurin farkawa kuma a lokacin da ya farka sai yana kokarin fahimtar da mace cewa wato ta jira shi ya je ya samu <laughs> to garin wannan jira ya samu din ne ta yi bacci sai kuma ya samu ya zama a cewa na sani mm, to ya zama to duk wani ci gaba na shi namiji ne ba na mace ba ita mace san mata ake yi sai mace ta tsinci kanta a mai kwaɗayi mai biyayya ga abin da wani ya ce to abin da ya ce shi take ganin cewa in ta bi shi shine abin ado a wajen ta. Eh, amma malama malama Rahama ba mhm. kya ganin yanzu idan malamai suka ji za su ce kin haɗu wani abu wanda bai dace da haɗa Allah ba. ba ni na faɗa Allah ɗin ne ya faɗa aya ce a cikin Qur'ani a cikin suratul Nisa. Allah ya faɗi ta haka ya ce halaka min ha zauja eh, sannan daga cikin sun fasa ma jalan tafiyan wani sa'a aya ce ta ƙur'ani sannan akwai ɗan bincike-bincike da muka yi akan wasu addinai wanda za ki ga kusan duk tafiyan haka take eh, yanzu kamar eh, a ilimin kimiyya na balarabe yana kiran annabi adam alaihi salam da muke cewa annabi adam mana a addinance yana kiransa kamar sayyidul bashar wato shugaban eh, halitta dan adam wato wannan halitta da muke tattare da ita saboda kama akwai wani kallo da namiji da malamai ko masana kimiyya da kimiyya ta addini suke akan cewa wannan halitta a wani lokaci tana matsayin rai ne sannan lokacin da take rai din aka tsaga wannan rai din na wani bangaren ta aka fitar mata da abokin tarakewa so mm. sai ya zamanto cewa wannan abokin kewan suka haɗu suka samu da namiji da mace haka aya ta faɗa mm. to abin da kowane lokaci ke ba da mamaki shine za ki ga maza ina mamaki akan idan a ce mace ba ta da amfani kamar yadda ake ɗaukar ta a duniya abin tambaya ne ya ba a yi wa namijin namiji dan uwan shi ya taya shi ta rayuwa nan kewa din ba sai aka yi mashi wata halitta mace aka yi babba da karami saboda shi babban idan da a ce manya ne guda biyu suke tsaye ba za a gane amfanin ɗayan babban ba Allah yana kawo baƙin abu ne saboda a ga amfanin fari saboda idan duka baƙaƙe ne ba za a gane fari ba haka idan duka farare ne ba za a gane fari ba dalilin yin mace da namiji kenan wato a gane amfanin namiji a gane amfanin mace to amma a zahirance ba hakan ne ke aukuwa ba musamman a mm-hmm. Afirka. Yau wato malama Rahama daga wannan bayani naki za a ga kamar wannan nazari da kika yi da bincike bincike da kika yi za a iya cewa su suka kai ki ga rubuta wannan littafi mace mutum. kwarai kuwa wato shi mace mutum ɗin kusan in ce shi ya kai ni ga yin nazari akan wace ce mace kuma mm-hmm. wane ne namiji domin ni ah, na tashi a wani yanayi da alhamdulillah ban sami wato ana danne matukan hakkin mata kamar daga baya ba sai bayan zuwa na arewacin Najeriya ne sai na ga abubuwa kamar ba haka aka koya mana ba ko kuma ma in ce ko ba koyarwa ba duk da lokacin akwai yarinta nakan ji kamar akwai wani akwai wani mai kira a can cikin zuciyata da yake kira cewa ba fa haka rayuwar ta kamata ta kasance ba to sai na inganta bincike a kai domin sau tari zan kalla wani lokaci muna islamiyoyinmu da yake gaskiya ina ganin laifin malamanmu na addini musamman wajen taka muhimmiyar rawa a wajen wa'azi da abin da saboda su ne suka zama madubin al'umma wajen ba wa mazaje dama su mai da mata abin da suka mai da su a ah, nakan iya tsayawa a lokaci ina da yarinta in ji ana gaya mana cewa ai Allah ubangiji ya karama ku Allah ubangiji ya girmama ku Allah ubangiji ya sai hankali na kwanta ina alhamdulillah Allah ya girmama mu Allah ya yi kaza sai a ce haba ku da ba ku da hankali Allah ubangiji ya sanya ma mai hankali zai iya rayuwa da ku ku da ba ku da kaza sai ai ta jawo ayoyi ana faɗa to abin da nake yin tunani shine ai ba wai da ba mu da hankali ba ba haka kawai muka samu kanmu ba mu da hankali ba ba ubangiji ya yi mu ba to ubangiji ya yi mu ba mu da hankali kuma za a ce kuma ubangijin ya karaman bayan ya yi mu kuma bai samu na hankali ba so <laughs> na san dai ubangiji bai zalunci to akwai bukatar in je in yi bincike in ga cewa shin yanda mazan nan suke faɗa wannan abin da shi Allah yake nufi da ya karama mu ko kuwa ko ko ba haka bane musamman ganin cewa an aka ce Allah ya karama bani Adama. wato 'yan Adam a musulunci ana nufin Allah ya karama namiji da mace ne saboda dukkan su 'yan Adam To, dan wannan bincike ne na hahaɗa hujjoji na da bincike na na soma rubuta wannan littafi. Kuma a hmm. wannan lokacin na taɓa samun wani malami na mutumin Nijar ne. Muna tare lokacin a ƙasar Masar na bashi waɗannan hujjoji na ke cewa ya duba a matsayin shi na masani akan addinin musulunci da rayuwa. Da ya duba abin da ya ce min da su bani dariya. sai ya ce min wannan hujjoji na kira hama haka ne ya ce to amma da zan so kada ke littafi a kan su ke ɓoye na ce malam saboda ni yake abin da ya sanya wato wannan abin haka ne amma duk lokacin da za a samar da wani gwagwarmaya ta kwatan 'yanci to fa ana nufin za a samar da rigima ne so na ce mashi malam eh, idan ban yi ba a yanzu wasu za su yi nan gaba kuma hala a lokacin da za su yi rigiman tafi na lokaci na saboda na rashin yancin ya fi hakan tsanani ya fi hakan ba mm. Don haka babu yanda za a yi a ce saboda wani dalili eh, ba za a samu waɗanda za su yi sacrifice wato ba za su sadaukar da ransu sadaukar da kansu da komai nasu saboda a samar da wannan yanci duniya ta zauna lafiya. Yawa malama rahama mun yi abin da mm. bahaushe ke cewa mun yi tuya mun manta da albasa. Mm. na tabbata mm. masu saurare da yawa za su yi wace ce rahama za su mm. su ji ɗan takaitaccen tarihin ki kafin mu ci gaba muna da wata tambaya muhimmiya akan wannan littafi mace mutum amma takaitaccen tarihin ki mm, dan ni kan da akwai ma abin da nake son na ji sosai saboda Hausa ki ta burge ni kuma na san cewa ba a ƙasar Hausa kika tashi ba don haka ina son ki mana bayanin takaitaccen tarihin ki yawa to takaitaccen tarihi na game yadda ta sani suna na Rahama Abdulmajid babana ne Sharif Abdulmajid da wato kusan ce eh, mu dukkan mu dai hausawa ne na Legas dan in kika ɗauke mu daga can wajen muka rasa ma ina za mu dosa. Hmm. To a can aka haife mu duka kuma alhamdulillahi eh, mun tashi ne da karatu na addinin Islama. Uh, duk abubuwan da suka shafi boko wato mu ne muka zo muka yi namu irin effort din saboda mu samar da shi mm. malami ne na addini kuma ikan mu ƴaƴansa mun tashi ne da karatun addinin islama mm. a nan ne a cikin shi ne tun daga primary har zuwa digiri na na farko a jami'ar al-azhar university mm-hmm. da ke kasar masar al-kahira wannan ne dan eh, takaitaccen tarihi na Yawwa to waɗanda suka karanta littafin kimace mutum malama rahama sun yi kamar aka ce waɗanda suka kamar littafi ne akan wahalhalun da mata ke sha a ƙauyuka da ma birane ta yadda har za a ga kamar cewa mace ba ma bil'adama ba ce. Mm-hmm. Mm-hmm. Yawwa. Wannan haka ne sosai da sosai. Eh. Ah, babban abin da yake ya ɗan bambanta mace mutum da mashi yawan littattafai yajiya shine. ne shi mace mutum wato littafi ne da labarin shi kagagge ne amma wanda ya dogara da hujjoji na bincike na abin da yake aukuwa tsakanin yau da kullum. Hmm. Kin ga wannan littafi eh, ba na mantawa na yi tattaki a mafiya yawan kasashen da na ambata. Wato a cikin Najeriya kawai a lokacin da zan rubuta littafin mace mutum. ya taimaka min wajen cike eh, jihohin Najeriya wajen 31 cikin jiha 36 da ake da su. Na je saboda in ga yadda mace take rayuwa banda jihohin da dama can na san su. Sannan na ketara na shiga jamhuriyar Nijar na ga yadda mata suke na zaga asibitocinsu na zaga ƙauyuka sannan har ita kasan masar ɗin, na mata irin wannan zagaye din saboda in gaya matan musulmi balarabe take shin irin musuluncin su haka ya ba wa mace ta kasance a kasan hausa haka kasashe kamar su ghana ethiopia duka kasashe ne da na shiga a wannan lokacin duk da shigan su bai kai shigan da ne wa najeriya da nijar ba amma na shiga da takaddana da komai saboda in kalli yadda mace take cikin wannan rayuwar to da dama daga cikin matsalolin da na ambata wato na ajiye su cikin labari ne amma bayan na gan su lallai da ido na cewa mata din suna fuskantar su hmm. da haka mace a yanda na ganta kasuwar rubuta mace mutum wato da a ce ta samu matsayin zama baiwa ina ganin da ba rubuta littafin ba hala da bukata ta biya domin bata ma kai baiwa ba dan bawa ai dan adam ne hmm. <laughs> shi matsayin shi ne bawa to ita ba ma ai adam din bace balle ta zama hmm. baiwa ba kisan ba a bawa da dabba hmm. sai da mutum to ita mace wato dabba ce ko kuma in ce wata halitta tamka a ce dan adam din ne yake kira ni ban ma taɓa ganin inda ake shirka ma kamar wajen wajen bautar da mace ba za ka da ana ta kuka wai kada a wa Allah shirka amma kuma wato rayuwa tsakanin maza da mata a yau tamkan cewa mace da namiji an samar da cewa oke akwai ubangiji akwai kuma bawa mm. to bawan kuma ga wanda ya halicce shi to a haka rayuwar take a namiji ne za ki ga ana lissafin eh, mace kofi ko wani abu eh, zai iya hada fada yanzu yanzu nan ki ji an dugunzuma rayuwanta baki da shigowa za ka yi bata kwankwasa kofa na taba ganin mace da ido na wanda mijinta ya fita dare karfe ukun dare ta gaji tana jiran shi ne a falo har bacci ya kwashe shi a nan inda bacci ya kwashe ta so ya zo ya kwankwasa kofa ya kai kwankwasawa ta kai guda uku bata shigo bata saurin budewa ba sannan ta firgita ta miƙe wannan abin ya jawo mata saki kuma ya dugunzama rayuwar 'ya'yanta baki ɗaya mata da suke da shi. Mm, mm. To kin ga duk irin waɗannan abubuwa wato wanda kake ganin cewa tamka zaka iya halitta zaka iya zaka iya zaka iya mm, kashewa zaka iya rayawa saboda igiyan aure tana hannunka wani taka ne shi ma mai zaman kanshi. To na haka duk abubuwan da muka gani wato a cikin rayuwar mata yana tafiya wallahi in gaya miki a littafin mace mutum ba rubuta sama da kashi biyu daga cikin ɗari. Mm. Zan iya bugan kirji kan haka. Mm, yeah, wato malama rahama mm -hmm. wannan saƙo da ke cikin wannan littafi naki na mace mutum ko kaka mata suka karbe shi yawa to kin ga nan ne ma karin magana zai dawo wato na uh, me ya yi zahi ido ke cin wuta gira na hidda farin hayaki <laughs> gira na hidda farin hayaki ba mm. kamar yadda malamin yake faɗa wato na samu kalubale fa sosai da sosai akan wannan littafi to amma gaskiya babu kalubale da ta fi cimin tuwo a kwarya kamar kalubalen da na samu wajen mata yan mm. uwana domin mata yan uwana sun yi wa littafin wani irin ba haguwa fahimta kamar ba ceton su ya zo yi ba kamar ba fahimtar da su matsayin su ya zo yi ba wato kamar dai ina so in gurɓata masu tunani ne daga inda ya kamata su yi tunani Ah, ba wai yawa maza ne na sani malamai da <laughs> masana da abin da su suka fitin karata ta kafofin da suka ga cewa za su iya to amma abin da ya sanya na mace ya so min ciwon shine wato idan ita nake yi sai dai kamar yadda na gaya miki bisa bincike na akan mace wato ban ɗauki wannan abin a matsayin cewa tana hassada ne ko kuma tana ganin kyaki ko kuma tana ganin menene ya sanya ba ta ko kuma waɗannan halaye dai da malamin ya ba. Hmm. a na fi kallo akan cewa wato wata halitta ce a bar tausayi da bata ma san me ya kamata ta abin nan wato tana cikin rudani ne bata san mai za ta ba hmm. bata san yaya za ta gudanar da abin nan ɗinta ba mata za su yi min waya a wannan lokaci su su gabatar da kansu sannan su gaya mun cewa wannan littafi wani ya saba wa inda Allah ya yi su ya saba da kaza zan kwantar da hankali in ji yaya Allah ya yi ku sannan su ja ayoyi to wane ne ya fasara muku kuma in ji malam da zan an kuma an kuma ba cinya ba kasar baya <laughs> namijin ne dai ya fasara musu ni kuma tura su akan turba na kuma cewa eh ga yadda za su kasance to kin gani wane ne zan ce yana hasada na ke tunda ita ga ta yadda ake juya mata ah, tunaninta mm. abu na biyu da na sake fahimta da wannan yanayi din wanda kuma zan iya cewa bayan littafin halawa watakila karuwan shekaru ne da nuna ya sanya na fahimci wani abu a cikin abin nan din mace akwai abubuwan da ake yi wa mace na cin zarafi wanda ba wai kawai da hannunta a sanya kanta ba a'a da santa saboda mace Allah ya halicce ta wata halitta mai sadaukarwa wato abin da bature ke kira sacrifice mace tana da sadaukar da abubuwa da dama hmm. abin da ta rasa wanda da za ta sadaukar da kanta akan duniya ta ci gaba shine godiya ba a gode mata idan ta sadaukar da kanta. Akwai abubuwa da mata da dama suke yi ta hanyar kyautatawa ce suka zama da abin gare su wajibi. Kuma har yau da nake nake magana din nan duk wani yanci da suka samu da ilimi da menene bai hana su yin wannan ba. Da dama za ki da samu mata manya-manya da suna da kuɗi suna da ilimi suna da ci gaba amma sukan so su na cewa eh, sun shiga kicin sun ji sun mazajen su abinci. ko da fa watakila aiki office ɗaya suke da mazajen duka za su taso karfe biyar ne amma sun fi so da su cewa sun wa mazajen su wannan abin saboda dai su kyautata musu to abin da mace ta rasa yanzu a ciki daga cikin halayen da ake ganin an sa ta, wani halin fa ba ta aka yi ba ita wata halitta ce da Allah ya yi ta tana da tana da sadaukarwa shi sanya Allah ya dora mata mafiya nauyi kamar ko a lokacin da aka fito daga ah, aljanna zaki gani mace ce ta dauki ah, haila wato ah, period kenan ko mhm. ko in ce eh, al'ada ta zubar da jini a wata mace ce ta dauki nauyin za ta haihu ko da kuma dan zai zamanto cewa yana amfani da sunan namiji ne mace ce za ta shayar ko da kuma namijin yana bacci saboda Allah ubangiji mahalicci waɗannan halittoci guda biyu ya san wanda ya sanya wa zai iya ɗaukar nauyin wannan sadaukarwa ɗin fiye da ɗaya. Yau wato malama rahama abun mamaki sai mu ga yanzu Um, akwai mata masana malamai da yawa maza su karanta ƙur'ani su hassara har su hito kahohin yada labarai suna wa'azi suna faɗakarwa Mm-hmm. kenan su wani irin bayani suke kaka su fahimtar su take ta alkur'ani duk irin ta mazance eh koko kaka eh wato magini in ji bahaushe ke cewa yarda makoyi ne ko ko makoyi ya riga magini akwai wani abu da yake aukuwa shine malama a mafi yawan yanzu kafofin ilimi wato manhajan ilimi da take ajiye har yanzu ba a sami ba a sami kafofin yaduwa da musayan manhajojin ilimi musamman na addinin musulunci ba tsakanin jama'u yanzu kin ga kaman za mu ji mata sun fito suna karatu duk da cewa alhamdulillah sun karantu din ba wai fa ba su karantu ba amma mafi yawan manhajar da suke amfani da ita din za ki gani manhaja ce wanda ta fito daga wasu wato mazaje da suka fassara eh, addini a yadda muke kallon shi hmm. yanzu ba zan baki wani misali a lokacin da nake eh, jami'a akwai wani malami na ya yana wata lecture da ke burge ni lokacin da yake ina rubuta littafin mace mutum hmm. shi wannan malami yana ce min aya mafi zama wato somehow complicated ga maza wato kake da ɗan ɗani ita ce ayan ubangiji da yake cewa ah, mata ah, rijalu qawwamuna 'alan nisa mhm. wato maza masu gaba ne akan al'amuran mata hmm. yawa sai yake gaya min sai ce a matsayin shi na wanda ya zauna a Najeriya ya zauna a ƙasar Masar shine kasan masar kasa ce wadda ba wai dai sai da ci gaban duniya ya zo ba tun zamanin fir'auna mata suna da ɗan wani gwargwado malama rahama malama rahama lokaci yayi amma Allah ya da ranar juma'a mai zuwa za mu sake gayyato ki sai mu ci gaba da bayani daga nan wajen ma ba sosai insha Allah mun gode to mun <laughs> gode sosai masu saurare sai ranar litinin war haka a madadin kowa da kowa halima jimrota ke sallama da ku This program has come to you from the Voice of America, Washington.